يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الأيام العشر قد بدأت وما أدراك ما هي إنها العشر الأول من ذي الهجة قال الله تعالى والفجر وليال عشر قال مسروق بن عجداء رضي الله عنه هي أفضل أيام السنة وقال كعب الأحبار رضي الله عنه اختار الله الزمان فأهب الزمان إلى الله الأشهر الهرم وأهب الأشهر الحرم إلى الله ذي الهجة ذو الهجة وأهب ذي الهجة إلى الله العشر الأول وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أهب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وفي سنن نسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع صيام صيام تسع ذي الهجة وممن كان يصومه ابن عمر وهو قول أكثر العلماء وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه حتى ما يكاد يقدر عليه وكان يقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر ويستحب الإكثار من الذكر فيها على رأي الجمهور لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وورد إجابة الدعاء فيهما واستحبه الشافعي وغيره من العلماء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر عباداتنا اللهم تقبل عن حجاجنا حجهم اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين معافين غير مبتلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبؤوس رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ففي صحيح مسلم عن أم سلمة وغيرها رضي الله عنهما قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم حلال ذي الحجة وأراد أهلكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبصاره حتى يضحي وكان مالك والشافعي رحمهما الله يريان ذلك على الندب والاستهباب ويرى غير ذلك aksuhum min al-ulama dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu zuwa ga wannan lokaci mai falala mai daraja a yau muna ranar juma'a ɗaya ga watan zulhajji a wannan shekara ta dubu da da ɗari hudu arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina lallai hakika waɗannan kwanaki sun fara tun daga faɗuwar ranar jiya don haka dukkanin wani abu da suka kunsa na falala da ladubba da hukunce-hukunce sun fara ne tun daga maritan jiya waɗannan kwanaki goma farko na watan zulhajji kwanaki ne masu daraja masu falala wanda ubangiji subhanahu wata'ala yi nuni zuwa ga haka ta fuskar yin rantsuwa da su da ya wal walfajiri sai yace wal layalin ashir. Allah ya yi rantsuwa da alfijir kuma ya yi rantsuwa da kwanaki guda goma Alfijir na kowace rana a bisa faɗar waɗansu malamai ko alfijir na ranar arfa kwanaki goma kuwa kaulan wahidan ana nufin kwanaki goma farko na watan zulhajji malamai suka ce ubangiji yakan yi rantsuwa da duk abin da ya so a lokacin da ya so cikin halittarsa balma hasali babu abin da Allah bai rantse da shi ba abin da ɗan adam ke iya gani da ma wanda baya gani kamar yadda yake fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun nayi rantsuwa da abin da kuke gani da ma wanda ba kwa gani sannan tare da haka Allah ya zazzabu waɗansu daga cikin halittunsa ya rantsuwa da su a keɓance don ya nuna mana falalarsu da darajarsu ya zaɓi rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don kasantuwarta ta fi kowace rayuwa tsada da daraja a wajen Allah ya rantse da ita la'amuruka innahum lafi sakaratihim ya amahun ubangiji ya zaɓi waɗansu daga cikin halittu kamar alƙalami wanda shine farkon abin da Allah ya halitta kafin komai yace nun wal qalami wama yasrun sannan Allah subhanahu wata'ala ya zafu wasu daga cikin lokuta saboda muhimmancin su da tsadar su yayi rantsuwa da su wanda daga ciki akwai kwanakin goma farko na watan Zulhajji Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da waɗannan abubuwa ne dan yayi nuni zuwa ga wani abu da ya kunsa a cikin su na falala da daraja da martaba da kuma waɗansu hukunce-hukunce da ladubba wanda ake da bukatar mu sani kuma mu kiyaye a mahanga ta shari'a ɗan dan a ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya ƙara masa yadda da rahama. Ya ce wannan kwanaki su ne kwanakin da suka fi kowaɗanne kwanaki daraja a tsawon shekara baki ɗaya yana nufin kwanaki goma farko na watan Zulhaji, wanda a yau muke ɗaya daga cikinsu kabul ahbar Ya ce Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi zamani ya fifita wani zamanin akan wani zamanin daka mafi soyuwar zamani a wajen Allah su ne watanni masu alfarma guda hudu sannan cikin watannin nan masu alfarma guda hudu Allah ya zaɓi waɗansu akan wasu mafi soyuwar watanni guda hudun nan masu alfarma a wajen Allah shine watan zulhajji to shi kansa zulhajji kuma mai kwana talatin ko ashirin da tara ubangiji ya sake zaɓar wasu kwanakin ya fifita su akan sauran da aka yi zaɓi kwanaki goma farko daga cikinsu wannan yana nuna mana cewa a yau muna rayuwa cikin wunin farko na wunnai da Allah ya fi so awannin da Allah ya fi so mintuna da sakankani wanda Allah subhanahu wata'ala ya fi so idan da za a tambaye ka wani lokaci ya fi kowane lokaci tsada a wajen Allah ka iya cewa waɗannan kwanakin ne na goma farko na zulhajji kuma ka iya cewa su ne awoyin da Allah subhanahu wata'ala ya fi ba su kulawa da mahimmanci cikin dukkanin awoyi na rayuwa abinda wannan yake nunawa kai ma cikin awoyinka na rayuwa ka kula da waɗannan domin ba ka da wani awa ko lokaci mafi tsada cikin lokuta da Allah subhanahu ta'ala ya kasa ya baka cikin rayuwarka da numfashinka sama da waɗannan ka kula kada kai hasara a cikin su ka kula kada su tafi ba tare da ka more su ba ka kula kada ka aikata waɗansu ayyukan aishan da za su ja Allah subhanahu ta'ala ya fushi da kai ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana falalar waɗannan ta hanyar hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya ta gaya mana hadisi ya zo cin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu waɗansu kwanaki da ayyukan kwarai ya fi soyuwa a wajen Allah a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na Zulhajji a kowane lokaci Allah yana son ayi aikin kwarai a kowane lokaci Allah baya son ayi aikin asha amma babu lokutan da Allah ya fi son aikin kwarai a cikinsu kuma ya fi ƙin aikin asha a cikinsu sama da waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhajji a wani hadisin da imamun nasa'i ya fitar cikin sunan daga wata daga cikin matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi mai inganci yana nuna cewa na na hafsa ce Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya barin azumtar waɗannan kwanaki guda taran farko na Zulhajji a wata ruwayar guda goma malamai suka ce guda tara ake iya azumta baya yiwa a azumci goma duka to amma a ka'ida ta larabawa sukan ambaci duka ko da suna nufin wani sashi kaso mai tsoka ba dukan ba da da ta ce baya barin kwanaki goma yana azumtar su tana nufin yana azumtar mafi yawan su su ne kwana tara waɗanda su ne ya tabbata a iya yin azumi a cikinsu domin rana na goma idan mutum ya je aikin haji to ba zai yi azumi a wannan kwanakin ba saboda suna cikin ayyamun tashrik kwanakin yanyane kwanakin da ake shanya nama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a azumi a cikin su 11 12 13 ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa ba'al azza Allah yake kwanakin yanyane dukkanin su kwanakin kinci ne da sha da kuma biyan bukatar iyali ko ga mai aikin haji ko ga mazaunin gida idan kuma rana ta tarance wanda ita ma tana daga cikin goma ita ce ranar arfa mai aikin haji ba zai yi azumin arfa ba amma mazaunin gida zai iya yin azumin arfa da ka koda kana can garin makka da niyyar aikin haji ba ka da damar ka azumci waɗannan kwanaki goman gabaki ɗayansu domin akwai rana ɗaya da kai bai halatta kai azumi a cikinta ba da ma ita ce ranar arfa wanda wani wanda ba mai aikin hajji ba yana da damar ya azumci arfa amma mai aikin hajji ba ya da damar wannan to sannan sauran kwanakin kuma da za su biyo baya kwana na goma sha ɗaya sha biyu sha uku goman ranar idi ce ba a azumi ranar idi sha ɗaya sha biyu sha uku ba sa daga cikin ayyam al'asharil uwal wanda su ma kuma ba a yin azumi a cikinsu da haka dai idan muka duba muka kalla da kyau za mu ga cewa kwana tara su suka tabbata a azumce su tare da bambancin da ke tsakanin mai aikin haji da mazaunin gida a ɗaya daga cikinsu mai aikin haji ba zai ranar idi ba mazaunin gida ba ba zai ranar idi ba wacce ita ce ta goma mai aikin haji zai iya yin ranar mara aikin hajji zai iya yin arfa mai aikin hajji kuma ba zai yi arfa ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan azumci waɗannan kwanaki dukansu da haka wanda ya samu dama ya azumce su duka yayi koyi da sunna kuma ya ribaci lokacin sa ko da a ce mutum bai kwana da niyyar azumi ba kuma bai san da wannan maganar ba kuma yawa yi gari bai ci abinci ba yana iya zarcewa da azuminsa domin ba azumin farilla ba ne azumin nafila ne ba sharaɗi ba ne sai an kwana da niyyar yinsa na Aisha ta ce annabi yana wayar gari idan ya shigo gida ya ce da iyalinsa ku kawo min abinci in suka ce babu abincin ci da safe yau sai ya ce to ni na wuce da azumi da haka malamai suka ce azumin ta ɗawa'i ba sharaɗi ba ne sai ka kwana da niyyarsa amma azumin ramadan shine sharaɗi sai an kwana da niyya Lafiya siyama liman lam yubayyit niyya maza Allah ya ce babu azumin ramadan ga wanda bai kwana da niyya ba to sannan wani hadisin ya zo daga nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya azumtar waɗannan kwanakin malamai suka ce abin nufi aisha bata taɓa gani ba ko bata sani ba domin manzo Allah zai iya yin ibadarsa a boye ba tare da wani ya sani ba wannan kuma ba laifi ba ne. kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallama tara ne in ma muka ɗauka kwana ɗaiɗai yake raba musu kwana zai iya yin kwana takwas bai zo gidan Aisha ba kaga diya abinci ranakun bata sani ba kuma Allah zai iya kaddara hakan ya faru sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba da haka zai iya yi wa Aisha bata san wannan ba shi yasa ta ce ita bata taɓa gani ba amma tun da sauran matan sun sani sun gani wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba da haka malamai suka ce babu cin karo cikin waɗannan maganganun dan kada wani ya zo ya ce ai babu ma asali azumtar waɗannan dogaro da waccan magana tana na aisha wanda ba hujja ba ne haka dan baka sani ba wani ya sani to ya wakilce ka sai ka bar rashin sanin ka sai ka aiki da wanda ya zo maka da sabon ilimi wanda wannan shine hujja daman asali shine babu wanda ya zo da sabon abu da hujja to wannan nasa shine abin karba na ga daga cikin waɗanda suke azumtar wannan kwanaki cikin magabata don tabbatuwarsu abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai kan cewa za a azumce su saɓanin wancan magana ta ina na Aisha Allah ya kara mata yadda Ibn Abbas ya kasance idan waɗannan kwanaki suka shigo yakan zage dantse ya rinka yin ayyukan ibada zage dantsan da ma ba za ka taɓa tsammanin za a iya yin irinsa ba ta fuskar azumi ta fuskar karatun ƙur'ani zikiri iyamun laili da dukkan dangogin ayyuka na alkhairi kuma yana cewa da mutane la tutfi'u usurujakum layal al-ashri kada ku rinka kashe fitilun gidanku a dararen kwanaki goma farko na zulhaji yana nufin kada ku rinka sakewa kuna bacci ku rinka kiyamun laili ku rinka yawan karatun alkur'ani a cikin dare an so mutum ya yawaita yin zikiri a cikin waɗannan kwanakin an so kuma mutum ya rinka yawaita addu'o'i a cikin waɗannan kwanakin yawaita yin zikiri a cikin wannan kwanakin ya zo cikin nassin Alƙur'ani cikin suratul hajji faɗin Allah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat lalle mutane suke yawaita ambatan Allah a cikin kwanakin nan sanannu kwanaki sanannu a bisa ga ra'ayin jumhurin malamai cikin wannan aya su kwanaki goma farko na zulhajji hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad wanda hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake babu waɗansu kwanaki mafiya girma a wajen Allah kuma mafiya soyuwa a gare shi na ai aikin alkhairi a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma sai manzo Allah ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid ku yawaita zikiri a cikin su na nau'in tahlili da takbiri da tahmidi la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd wannan zikiri ana so a yawaita shi a cikin wannan kwanaki kamar yadda wannan hadisi ya nuna tare da cewa zikiri yana da faɗin ma'ana amma wannan ya fi falala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce khairu du'a du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu على كل شيء قدير shay'in addu'ar da tafi kowace falala cikin waɗannan kwanaki guda goma ita ce wacce aka yi ta ranar arfa to sannan mafificin zikirin da kuma mai zikiri zai yawaita maimaitawa a ranar ita arfa ta tara ba shine ne tahalili da takbiri da hamidi ba a shi tahlili da takbiri da hamidi, tun daga rana ta ɗaya ne har zuwa rana ta takwas amma a rana ta tara kuma zikirin da ya fi falala wanda dukkan annabawa shi suke yi lazumta da yi har shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya yi koyi da su kuma ya umarta al'ummarsa da ta yi shi ne faɗin la'ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir ya tabbata cewa ana amsa addu'o'i a waɗannan kwanaki duk mutumin da ya san yana da bukata a waɗannan kwanaki ya kamata ya dage ya zage dantse wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala musamman a lokutan da aka fi amsa addu'a kuma wanda suka gitto cikin waɗannan kwanaki kamar tsakanin kiran sallah da iƙama kamar lokacin saukar ruwan sama kamar a halin tafiya kamar a ƙarshen dare kamar a cikin sujada kamar a ƙarshen tahiya kafin sallama da ire-iren waɗannan lokuta da aka yi dace suka biyo ta cikin waɗannan kwanaki to falala ce ta tadda falala da aka ga dukkan wanda yake da bukata sai ya zage dantse ya salla dubban addu'a ya san irin lafuzan da ake wa Allah kirari da magiya da su yayi ta yi sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa wannan tabbataccen abu ne imamu shafi yake bal ma yin addu'a ta neman biyan bukata a cikin waɗannan kwanaki abu ne mustahabbi ana so wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suka faɗa Allah madaukakin sarki ka karba mana dukkanin ayyukan mu ubangiji ka yaye mana damuwoyin mu ubangiji ka kankare mana zunuban mu ubangiji ka ji kan magabatan mu ya Allah madaukakin sarki ka san bukatun na fili da na boye ya Allah ka biya mana ka san damuwoyin da suke damun mu mu da mu baki ɗayanmu ya Allah ka yaye mana ya Allah ka san abin da muke ciki na halin kuncin rayuwa a wannan ƙasa ta mu da rashin kwanciyar hankali da sauran ƙasashen musulmi ya ubangiji ka faranye mana su Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka karɓi ayyukan mu Allah ka ɗaukaka darajojin mu Allah ka kankare zunuban mu hadisi ya tabbatin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in dai watan zulhajji ya kama kuma ɗayan ku yayi azama da niyyar zai yi layya. to kada ya yi aski kada ya yankan farce kada ya cire dukkanin wani gashi daga jikinsa da gangan inda ba don wata larura ba kamar aski na gashin ka kamar cire gashin hamata kamar cire gashin gaba namiji ko mace inda ka san za ka yi layya to da zarar watan zulhajji ya kama ka kame gabarin taɓa wannan gasu suka na jikinka haka nan banda yanke akaifa sai dai fa'in larura ce ta sa kamar mutum ya yi tuntuɓe farcen sai tashi da aka yana daga cikin hanyoyin magani sai an cire wannan farce da ya tashi sannan a yi magani to wannan ya zamo a babin larura ko mutum ya samu wani hatsari a inda za a yi masa ɗinki kuma ya zama cewa wajen akwai gashi ta yadda sai an kau da gashin sannan a samu damar yin ɗinkin to wannan duk ya zama na babin larura wa darura bihul mahazura Allah ya ce to in ba haka ba in dai ɗayan ku yayi shirin yin layya to da zarar watan zulhajji ya kama babu aski babu yankan akaifa ya jira har sai yayi layyarsa wannan umarni malamai suka ce umarni ne na mustahabbanci dan a samu cikakken lada a wajen Allah subhanahu wata'ala ba wai umarni ne na wajibci ba wannan shine ra'ayin Imam Malik dan Anas da ra'ayin Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama wadansu malaman suna ganin a'a umarni ne na wajibi ga dukkanin wanda hakan ta faru gare shi abin nufi ga dukkanin wanda ya nufin yin layya kuma ba bisa ga mantuwa ba idan mutum ya ramanta ya yi askinsa ko bai sani ba sai ya yi askinsa sai daga baya ya sani babu laifi ya yi layyarsa haka sai dai sai ya kiyayi gaba daga nan kuma kada ya sake yi sai kuma bayan ya yi layyarsa Allah maɗaukakin sarki ka karɓa mana Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon amfanuwa da waɗannan damammaki na alkhairi ubangiji ka sanya mu cikin bayin da zaka ba su ikon yin abin da kake so a wannan lokaci kuma ka karba musu ubangiji ka nisanta mu da yin dukkanin abin da zai fusata ka ko ya nisanta mu daga rahamarka allahumma hajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله